ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون Allah ya kammala sakamakon kowace rai alheri ne aikinta ko sharri ne, Allah ne ya fi kowa sanin abin da suka aikata, babu abin da yake buya a gare shi na ayyukansu, alheri ne ko sharri kuma akan ayyukansu zai yi masu sakayya a wannan rana.